Ƙauyen Makuwana na ƙaramin hukumar mulkin sabon birni na ɗaya daga cikin ƙauyukan da ambaliyar ruwan ke shirin yi wa sharan fako. Wani mazauni yankin Muhammadu Hamisu Muhammad Makuwana ya ce sun yi ƙoƙarin datse ruwan ta hanyar ayyukan gayya na sama da sati ɗaya amma abin ya fi ƙarfin su. Waɗannan ruwan gaskiya sun yi ɓanna sosai ba magana ake ta musamman amfanin gona ba ma aƙalla yanzu haka gidaje sama da arba'in sun rushe. mutane sun koma cikin daji ake kwana alhaji salisu ibrahim Durum makuwana shine uban kasar makuwana an samu asarori na abincin da aka noma da na gidaje wanda bai da ma'adadi in allah ya so ambaliyar ruwan nan daga inda ya fara zuwa karshen shi ya kai kilomita goma sha biyar saboda ka gwamnatin jihar sokoto don allah don annabi a sa mana hannu da gwamnatin tarayya abincin da muka noma gaba ɗaya ma ya faɗa cikin ruwa wasu mu ba su da gonakin abinda suka noma ya tafi kuma gidaje sun riga sun rushe saboda muna kira ga gwamnatin tarayya tarayya da gwamnatin jihar sokoto da cewa don allah su sa mana hannu su taimaka mana da samun mana da wani fili wanda za mu daga mu ban wurin ga mu ban ruwa wurin ga yanzu haka dai wata majiya kwakwara ta tabbatar min da cewa jami'an karamar hukumar mulkin ta sabon birni sun rubuta wa ma'aikatar kula da ƙananan hukumi ta jihar sokoto dangane da wannan matsala da babban daraktan karamar hukumar mulkin ya kasa yin magana a kanta saboda rashin samun damar magana daga sakataren karamar hukumar mulkin da aka ce yana kasar saudi arabia faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa